يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا shine darasi ثمانين 81 a da muke gabatar ma khulasatu targhib hadisai da aka ciro daga at-targhib wa tarhib littafin al Mundiri, munziri rahimahullahu ta'ala a yau za mu karanta hadisai guda biyu insha Allah hadisin 159 da kuma hadisi na 160 shafi na 75 wannan darasin yana dauke da bayani akan hatsarin rasa la'asar hatsarin rasa sallar la'asar a dalilin haka ya ware masa babi musamman shine babi na 22 a ƙarƙashin kitabu salat a tarhibu min fawatil asiri bi gairi ana tsoratar da mu game da rasa sallar la'asar ba tare da wani uzuri ba wato shi ne babi wannan babi ana tsoratar da mu game da rasa sallar la'asar ba tare da uzuri ba idan aka ce rasa sallar la'asar mai ake nufi ibn rajab alhambali eh, littafinsa fathul bari a mujallar na uku shafin 112 ya ce fawatul salatul asari abinda ake nufi da rasa sallar la'asar wuri da bihi fawatuha fi waqtiha kulliha mutum ya rasa sallar la'asar gaba daya a kan lokaci ya kasance lokaci ya fita baka mai sallan ba to sai ce wannan fassara haka manyan malaman farko suka gabatar kamar ibnu abdulbarri da gairuhu masana hadisi na zamanin farko idan aka ce ana tsoratar da mu game da rasa sallar la'asar ana nufin ana tsoratar da mu kada mu yarda lokacin la'asar ya fita ba mu yi ta ba Allah ka samu iya da ya kawo dalilai guda biyu dalilai guda biyu da waɗannan hadisai waɗanda suke nuna cewar rasa sallar la'asar yana da hatsari dalili na farko shine an burai da ta al-aslami hadisin burai da sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah burai da yace manzon Allah ya ce man taraka salatal asri wanda ya bar sallar la'asar faqad habita amaluhu to aikinsa ya baci to babu shakka kaga kina akwai hatsari man taraka salatal asri duk wanda ya bar sallar la'asar to aikinsa ya baci wannan hadisin yana sahihul bukhari sunan babin kenan babun ismu man taraka al'asra ga laifin wanda ya bar sallar la'asar shine hadisi na 528 haka kuma ya kawo shi a babu takbir bi salati fi yawmin gayyimin hadisin 569 asali hadisin wani tabi'i ne ana kiransa abul malihi wani tabi'i ana kiransa abul malihi amiru bin usamata al-huzali Allah yi masa rahama shi wannan tabi'in ya ba da labarin wannan hadisin yake cewa kunna ma'aburai da fi gazwatin wannan abin ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suke tafiya yaƙe-yaƙe a sassan duniya shi wannan tabi'in sai ya ba da labari ya ce muna tare da buraida wannan sahabin da ya rawaita wannan hadisin mun tafi wani yaƙi fi yaumin zigaimin ranan akwai hazo wato ita wannan rana an samu hazo mai tsanani faƙala sai burai da ya ce mu sojojin bakiru bi salatul asiri ku yi sammakon na yin sallar la'asar bakiru ku yi sammako da shi ne al'imam bagawi a littafin sharhu sunna yana juzu na biyu shafin 213 mai ake nufi da bakiru wato hafi a wali awwali ha ku gabatar da sallar la'asar a farkon lokacinta shi wannan sahabi yake gaya ma sojojin ce musu ku gaggauta yin sallar la'asar a farkon lokacinta don kalma da ya kawo na bakiru wata bikiru a takadimu fi wali waqti idan aka ce a gaggauta ko a yi sammako ana nufin a yi shi a farkon lokaci wa in lam yakun awwalan nahar akan yi amfani da kalma ta at-tabkir ba wai sai da safe ba ba kamar da da Hausa bane an ce wani kai sammako sai ka dauka da safe ne to da larabci ko da yamma ana iya cewa bakiru yi sammako amma kuma alhari ba da safe bane wato abinda ake nufi kayi abu a gaggauce a farkon lokaci shine ake nufi da to eh, kalma ta bakiru abinda burai da ya gaya ma waɗannan sojojin kenan bakiru bi salati al'asri ku ta yin sallar la'asar to sai ya ce musu fa inna sallallahu alaihi wasallam qala dan kuwa annabi ya ce man taraka salata asri duk wanda ya bar sallar la'asar faqad habita amaluhu to aikin ya baci to kaga labarin kenan ya aka yi aka samu wannan hadisin ya zo ne ta hanyar abul malih shine amiru bin usamatul huzali wanda an tafi yaƙi da zai gwada maka cewa la'asar tana da hatsari kenan lokacin yaƙi ma wanda akwai rangwame ma duk da haka buraida yake umurtan waɗannan sojojin su gaggauta sallah hadisin yana sunan nasa'i babu man taraka salatal asr yana sunan ibn majah baya ga riwaya ta al bukhari yana babu miqati salati fil gayyimi A littafin sunan ibn majah yace fa innahu man fatathu salatul asr maimakon man taraka man fatathu wannan riwaya ta al-imam ibn majah don kuwa duk mutumin da sallar la'asar ta kubuce masa ai kaga anan cewa annabi yayi man taraka wanda ya bari a can kuma annabi yace wanda sallar ta kubuce masa habita amaluhu aikin ya baci hadisin yana sahihu ibn majah hadisin 574 wannan hadisin ta duk inda ka dubi riwayarsa ta inganta daga manzon Allah babu shakka saboda haka in ka dubi sahihu ibn hibban ya yi babi a kan fi zikirin zajiri an tarkil mar'i salatul asiri wa huwa amidun lahu shi yasa mai littafin nan ya kawo kalmar bigayar uzurin abinda al'imam ibn hibban ya yi babi a kai kenan ana tsoratar da mu mutum ya bar sallar la'asar da gangan har lokacin ta fita sai kawo hadisin 1470 to wannan hadisin ba ma malami ɗaya ba malaman suna da dama kamar misali ibn kudama a littafin al-mughni mujallar na farko shafin 236 ya ce amma al'asar kun ga sallar la'asar ha mustahabbun bi kulli halin a gaggauta sallar la'asar mustahabi ne a kowane hali a kowane hali an kaga a yaƙi ne fa ya gaya musu a gaggauta sallah to bare kuma wanda yana zaune a cikin gari ana lafiya shi yasa malamai suka ce a kowane hali a gaggauta sallah la'asar ko da rashin lafiya mutum yake ciki kuma wannan fahimtar sahabban annabi Muhammad kenan saboda ka ibnu ya ce an ruwaito haka din daga sayyiduna Umar bin khattabi Allah ya kara masa yarda abdullahi bin masud shi ma sahabi ne aisha matar manzon Allah anas bin malik waɗannan sahabban gaba ɗaya sun faɗi haka ita la'asar ba a jinkirta ta har abada a kowane hali da lokacinta ya yi sai a yi to akwai hadisun ma rafi'u bin khadij shi ma sahabi ne shi rafi'u bin khadij ya ce kunna nu ma a rasulillah salata la'asiri wanda shi yake nuna maka yadda ake sallar la'asar a zamanin manzon Allah ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna sallar la'asar thumma yunharul jazur sai a soke raƙumi an gama sallar la'asar fa a soke raƙumi fa yi kusamu asharata a jiza'in wato a feɗe shi a sassara wannan raƙumi a kasa shi goma sun mayo tubaku a dafa abincin fayi ukalu lahman nabijan a ci wannan naman yana nune ba ɗanyensa ba sai rafi ibn khadini ya ce ƙabla magibi shamsu rana ba ta buya ba kaga idan mutum yana da hankali wannan ya isa ya gane la'asar an yi ta a wani lokaci kenan bayan fa an gama la'asar din aka soke raƙumi aka fede aka yanka naman aka dafa kuma aka ci rana ba ta faɗi ba me yake nuna maka a zamanin annabi muhammad da zarar la'asar ya yi ake sallah ba a jinkirta ta to shi yasa sai dace da bayanin buraida da yake gaya mana umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin abu umama talbahili abu umama talbahili sahabin manzon Allah ne akan samu hadisi wanda sahabi ya rawaito daga daga wani sahabi zamanin umar bin abdulaziz yana shugabanci sallaina ma'ahu az-zuhra muka yi sallar zahar da shi wannan mai mulkin ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن malikin. sai muka fita daga masallacin muka isa gidan Anas bin Malik mun zo masallacin fa wajadnahu yusalli al-asr sai muka samu anas yana sallar la'asar sun fa gama a zahar sun taho wajen anas sai gashi yana sallar la'asar fakunna sai muka ce ya aba umaira ma shi salatu allaki sallaita wannan sallar da muka ga kayi wace ke nan sai ce al'asar la'asar ne kaga yayi sallar sa shi kaɗai bai ma je masallacin ba saboda masallacin ana jinkirtawa sai gaggauta abinsa shi yasa suke mamaki wai wannan sallah sai ce la'asar ce kuma sai ya ce musu wahadihi salatu rasulillah kaga dan makar ma wani yayi korafi ce na samu eh, Anas yayi sallah ma lokaci bai ba ce to wannan ita ce sallar manzon Allah kuma sai Anas ya ce allati kunna nusalliha ma'ahu yanda muke yin ta tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin muttafaqun alaihi yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim saboda ka mun samu hadisi guda sai mu je na biyu dalili na biyu wanda yake nuna hatsarin rasa la'asar a kan lokaci wa an ibni umara rabiyallahu anhuma hadisan abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظن الله ياتي allazi tafutuhu salatul asri wanda sallar la'asar ta ce masa kaga an sake samun kalmar alfawat kamar misali a wancan riwaya ta al-imam ibn majah hadisin buraida manzo Allah ce fa innahu man fatathu salatul asr man fatathu to kaga nan ma hadisin Abdullahi bin Umar annabi ya sake kawo kalmar alfawat don haka yasa malamai suke la'akari da wannan kalma allazi tafutuhu salatul asri wanda sallar la'asar take kuɓuce mar sai mazan Allah ya ce ka annama wutira ahlahu wa malahu kamar an hallaka iyalansa ne da dukiyarsa wato annabi ya bamu misali ta inda zamu iya gane asarar da mutum yayi wannan kalma ta wutira وتر ahlahu wa malahu ibn al-asir a littafin غريب الحديث ينا جزء نبي hadis yana juz'i na biyar shafin 148 abinda kalmar wutira take nufi nuqisa kamar kai ne a rage maka ni'imar da kake da ita kana da ni'imar iyalai matarka yaranka dukiyarka kawai rana ɗaya ka rasa su gaba ɗayansu babu matar babu yaran babu dukiyar shi yasa aka kawo kalmar wutira kalmar wutira ma'ananta nuqisa saboda haka yasa da larabci akan ce watartuhu idza naqastuhu watartuhu wato idza naqaddahu saboda haka kalman asali in ka duba akan kira alwitiru me alwitiru ba da an kana kasira alwitiru shine abu ɗaya tak wato da can kuna da yawa a gidan sai aka waye gari musiba ta kashe kowa saura kai don haka yasa annabi ya kawo kalmar alwitiru kana da kana tare da iyalai da yara da dukiya duk suka halaka to wannan hadisi mana Abdullah bin Umar yana sahihul Bukhari babu ismi man fatatu eh, salatu salatu al-asr kuma ya kawo su a jere al-Imam Bukhari wanda shine hadisin 626 yana kuma alamatun nubuwa al'imamu muslim kuma ya ruwaito hadisin yana babu taglizi fi tafwiti salatil asiri ke na wannan hadisin muttafaqun alai sannan al'imamu malik ya ruwaito hadisin yana littafin muwadda babu jami'il wuqut bayan al'imamu malik ya kawo hadisin abdullahi bin umar sai ya ce ma'ana ku abinda annabi yake nufi wanda ya rasa sallar la'asar ma'anahu in tuzi'a minhu ahluhu wa maluhu kamar mutum ne aka kwace mar dukiyarsa aka kwace mar iyalansa in ka dubi sharhu zarqani alal muwatta a mujallar na farko shafin 96 haka kuma al-imam ibn hibban ya kawo wannan hadisin kamar yanda al-imam ibn hibban ya ruwaito hadisin buraida haka ya ruwaito hadisin abdullah bin umar yana zikirul bayani bi anna qawluhu man fatathu salatu wanda sallah ta kubuce mar arada bihi salatul asr annabi yana nufin wanda ya rasa sallar la'asar yana sahihu ibn hibban hadisin 468 wannan hadisin abdullahi bin umar kadai ne amma kuma ba shi kadai eh, ya ruwaito ba illa dai wannan ita ce riwaya da take sahih bukhari da kuma sahih muslim akwai riwaya ta wani sahabi da ake kiransa naufal bin mu'awiya addili naufal bin mu'awiya ta addili shi wannan sahabi kafin ma ya musulunta shekarunsa 60 kaga kina ya 60 shekara 60 a jahiliya ba a aiko manzon Allah ba bayan an aiko annabi muhammad kuma ya samu shekara 60 kafin ya bar duniya shi wannan sahabi Allah ya kara masa yarda to shi ma naufal bin mu'awiya addili ya kawo hadisin manzon Allah ya ce annabi muhammad ya ce man fatathu salatu to wannan hadisin nashi wanda sallah ta kubuce mar fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu kamar an raba shi da dukiyarsa ne da kuma iyalinsa to kaga a riwayar wannan sahabin sai ya nuna cewar kowace sallah ne saboda a riwayar sa bai nuna cewar la'asar kaɗai ba ce wannan dalilin ya sa ibnu abdulbari da yake eh, yana sharhi game da waɗannan hadisai sai ya ce shi a fahimtarsa ya kone hukumu sa'ir salawati kazalika ba wai la'asar kaɗai ba ce duk wata sallah da ka rasa wato eh, musibar tana kama da a ce ka rasa dukiyarka da kuma iyalanka wannan ita ce fahimtar ibn abdulbari saboda la'akari da hadisin naufal bin mu'awiya don hadisin naufal bin mu'awiya bai ayyana sallar la'asar ba man fatat salatu kaga kowace sallar kina fa annama wutira ahlahu wa malahu wanda ya rasa sallah to kamar an kwace mar iyalai ne da dukiya to kuma akwai riwaya ta al-Imam bukhari din akwai riwaya da ta zuwa a Sahih bukhari tana babu alamatin nubuwa fil Islam hadisi na 3407 riwayar shi wannan sahabin Naufal bin Muawiya yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace min as-salati salatun daga cikin salloli akwai wata sallah man fatathu faka annama witira ahlahu wa malahu duk wanda sallar nan ta kubuce mar to kamar an raba shi da dukiyarsa ne da kuma iyalansa to a nan kaga kenan an samu kaman eh, hadisai da ke karo da juna hadisi abdullahi bin umar kai tsaye ya tabbatar sallar la'asar ne hadisin eh, eh, naufal bin mu'awiya addini yana gwada cewar kowace sallah to in ka dubi al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani al-imam az-zuhri yace qultu li abi bakr ibn abd rahman at-tabi'i wanda ya hadisin shine abubakar bin abdurrahman wanda tabi'i ne to shi al-imam az-zuhri sai ya tambayi wannan tabi'in da ya ji hadisin daga wurin sahabin wa huwa alladhi haddathahu bihi saboda shi ya karanta da wannan hadisin sai ce ma hadhihi salatu wace sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewar idan ka rasa to kamar kayi asaran dukiyarka ne da iyalanka qala sai shi tabi'in yace salatul asr ita ce sallar la'asar kuma zaka gani a kitabul musannam na al-hafiz Abdul Razzaq al-Mujam kabir na al-Imam tabarani hadisin Nawfal bin Muawiya wanda kuma shi ya raba gardama don haka yasa duk malaman sunna in banda ibn abdul babu wanda ke da wannan fahimta akan cewar kowace sallah ce dalili ko saboda riwayar shi kansa naufal bin muawiya an samu hadisin sa wanda ya rawaito daga manzon Allah lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace li an yutara ahadukum ahlahu wa malahu da dai za a kwace wa mutum iyalansa da dukiyarsa a kwace maka dukiyarka da iyalanka wato mutum ya rasa su khairul lahu min an yafutahu waqtu salatil asr kaga shi wannan sahabin shi ma sai aka dace ya ruwaito hadisi wanda ya daidai da hadisin Abdullah bin Umar kaga ya tabbatar kenan sallar la'asar ce wanda annabi da kansa ya faɗa to kaga an samu riwaya biyu kalmomi da suka zo a riwaya ta Naufal bin Muawiya da farko ana gani kamar kowace sallah ce sai ya zama kamar hadisin yana karo da hadisin abdullahi bin umar amma daga cikin riwayoyin akwai riwaya da shi kansa naufal bin mu'awiya ya tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar la'asar ne sai na uku hadisin alimamu ahmad riwayar abu darda'i abu darda'i shi ma sahabi ne ya ce ƙala rasulullah Eh, abu darda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka salatal asr muta'ammidan duk wanda ya bar sallar la'asar da gangan hatta tafutahu hatta kubuce mar faqad uhbita amaluhu to an bata aikinsa to kaga kenan kusan duk wani sahabi da zai riwaito magana in dai akan rasa sallah ne a ce kamar aikinka ya ɓaci to zaka samu la'asar ne to don haka yasa duk wani malami da yake sharhin waɗannan hadisai za ka ga yana tabbatar da sallar la'asar ne kamar misali ibn hajar fathul bari mujallar bin shafi na 37 ce al-mahfuz abinda ya tabbata wanda malaman sunna suka kiyaye game da tsawatarwar manzon Allah wace salla ce an na kaunaha al sallar la'asar ne baya ga cewar an samu hadisai daga manzon Allah kai tsaye wanda annabi ya faɗa to sannan kuma wanda ya ruwaito hadisin eh, abubakar bin abdurrahman tabi'i ne kaga ya faɗa ya ce sallar la'asar ne sannan akwai riwaya ta al'imamu tahawi al'imamu bai wanda suka kawo game da abdullahi bin umar da ya ruwaito wannan hadisin shi ma da kansa abdullahi bin umar ya ce sallar la'asar ce fa zahiru ikhtisasul asr bi zalika saboda haka yasa ibnu hajar yace don haka wannan yana daga cikin abin da Allah ya keɓance sallar la'asar kadai ita sallar la'asar ce kadai aka keɓe ta da wannan falala ita ce sallar da in ka rasa ta aikinka yana ɓaci sannan kuma asarar da kai kamar ka rasa dukiyarka ne da kuma iyalanka haka za ka ga masu sharhin sahihul bukhari suna tabbatarwa kamar ibn munir wanda yake cewa alhaqu anna Allah ta'ala yaqtasu ma sha'a min as-salawat bima sha'a min al-fadila Allah ya fifita wasu salloli akan wasu salloli zaka samu wata sallah tana da falala wata sallar bata da irin ta to haka Allah ya fifita sallar la'asar akan salloli gaba ɗayan su don haka rasa ta ba karamar musiba bane haka in ka dubi bayanin ibn taymiya littafin sharhul umda yana mujallar nabi shafi na 183 yace man taraka salatal asr muta'ammidan duk wanda ya bar sallar la'asar da gangan habita amaluhu aikinsa ya baci sai ibnu ya ce wa in qabaha koda ya rama to kaga musibar ta kai sallar ka rasa aikinka ya baci sai ce ko ka rama aikin naka da yana nan a bace shine yace kama haqul wa'idul ladina hum an salatihim sahun wanda sai ya dace da bayanin da Allah subhanahu wa yake game da masu sakaci dangane da sallolin su Allah ya kare mu ba shakka yana faruwa mutane da yawa ka duba tsawon yini amma bai samu lokaci minti goma da zai sallah ba har rana ta buya in ka dubi alfatawal kubra har yanzu ibnu taymiya mujallad nabi shafi na 25 ya ce lokacin da sayiduna abubakar ya nada sayiduna umar don sayiduna abubakar shi ya bar wasu ya nada sayiduna umar da ya nada shi za ka yi mamakin wasiyar da sayiduna abubakar ya yi na umar ya ce inna lillahi haƙƙan billaili la ya ƙabaluhu bin nahari ya ce masayiduna umar ka sani ya kai umar allah yana da wani haƙƙi a dare hakkin nan a dare yake karba don haka in kai da rana ba zai karba ba shi wannan hakkin Allah ya ce a yi shi ne a cikin dare don haka in kai wannan hakkin da rana kana aikin banzaji in ji sayyidina abubakar ya ce wa haƙƙan bin nahari kuma akwai hakkokin da Allah ya ɗora mana waɗanda yake so mu yi da rana la yaqbaluhu Allah ba zai karba wannan hakkin idan an yi shi a cikin dare ba wannan fa wasiyar shugaban duniya sayyidina abubakar as-siddiq yake ma wanda yafi kowa imani in banda shi sayyidina abubakar wanda shi shine sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda ka duba wasiyar manyan mutane zai bar duniya wasiyar da yake mar akan sallah karka yadda sallar dare ta wuce ka ka zo da rana wai zaka da kar karka yadda sallar rana ta wuce ka a ce kuma an zo dare shine zaka biya Shi ne sai ibin taymiya ya ce to Allah ya yi jarabawa hatta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarabawar ko ita ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam kana akhara salat al-asr manzon Allah ya taba jinkirta sallar la'asar yawm al-khandaq ranar da aka yi yakin al-khandaq lishtigalihi bi jihad al saboda annabi ya shagalta wajen yaƙi da kafirai kafin annabi ya ankara rana ta faɗi annabi da kansa salawatullahi wa salamuhu alai za ka gani a littafin min hajji sunnatin nabawiyya mujallar na biyar shafin 213 ko babu shakka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru da shi domin wannan lokaci yahudawa suka yi wannan makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai saboda yahudawa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci yakin badar an yi yakin uhudu suna ta sa ido zai mutu bai mutu ba to daga nan yahudawa madina suka ga annabi muhammad sai dada karfi yake fataharraka wafdu yahudi ya jubul jaziratul arabiyya saboda aka sai aka samu yahudawa suka yi taro suka nada mutane waɗanda suka dinga zagaye ƙabilu na larabawa duk ƙasan shibhul jazira ana bin ƙabilu daban-daban ya za a yi a shirya yaƙi wannan yaƙi wanda zai samu haɗin kai yahudawa da matsafa masu bautan gumaka abinda suke so shi ne iske isalul islamul musulmi a ƙarƙare gaba ɗaya a zo ƙarshe a kashe manzon Allah a kashe musulmai a gabayan islam gaba ɗaya. kuma yahudawa sun yi nasara dalili kuwa saboda duk waɗannan kabilu da suka tafi neman haɗin kansu sun ba su haɗin kai wannan babu shakka dakala fihi ahammu qaba'ilil arab mafi manya daga cikin kabilun larabawa sun ba da kai kuma wanda aikin yahudawa guda tara ne in ka dubi littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya mujallal na uku shafi na 240 yayi bayani akai da sunayen yahudawan mutun tara waɗanda suka dauki nauyin zagaye kabilun larabawa gaba daya sai da aka samu haɗin kai don haka sai aka samu sojoji sun fito zuwa garin madina kharajat jiyushu tahalif وقد أجمعت أمرها على إثناء المسلمين rundunoni gabas da yamma kudu da arewa sun taho madina manufarsu guda kawai za a gama da annabi da musulmai ta hazihi al-juyush ala nahwi tali ya zama na ɗaya shawa daga makka sun fito mutum dubu hudu kuma daga cikinsu akwai dawakai uku da raƙuma dubu da biyar. mutanen makka kenan sun baro makka akan jagorancin abu sufyan bin harbin lokacin bai musulunta ba Allah ya kara masa yarda na biyu fa rundunar kabilar gatsafan ita kuma jagoranta shine uyayi na tubinu hisnin wa fihim banu fazara akwai kabilun da ake kira banu fazara suna tare da wannan na uku rundunar banu murra wanda su ma wata kabila ce mai girma ita kuma ta zo a ƙarƙashin jagorancin alharisu bin aufin su kuma mutum ɗari hudu na hudu ƙabilar al'ashja'u wanda ta zo a ƙarƙashin jagorancin mis'ar bin ruhaila su ma suna da sojoji mutum ɗari hudu na biyar rundunar banu asad sun zo a ƙarƙashin jagorancin tulaiha bin huwailid mutane dubu hudu da ɗari biyar na shida rundunar banu sulaim suka zo ƙarƙashin jagorancin sufyan bin abdishamsin su kuma mutum 700 gaba ɗaya adadin sojojin mutum dubu goma ne wa kanatul da amma bayan sojojin sun haɗu sai aka ce to babban kwamandan su gaba ɗaya shine Abu Sufyan bin Harbi wannan zaka gani a littafan tarihi kamar siratu kitabu sira na Ibn Hisham juz'i na biyu shafin 215 littafin Fathul Bari mujallal na shida shafin 301 wanda akasari malaman tarihi suna tabbatar da yakin nan da ake kira alhandak wanda shine yakin al-ahzab an yi shi ne a shekara ta biyar daga hijiran manzon Allah wannan yana daga cikin abin da ibnu kasir ya rinjayar a littafin tarihin sa al-bidayah wa nihaya mujallal na 4 shafin kuma yana a tabaqatul kubra na ibnu sa'd mujallal na shafi na 45 don haka sai ga kafirai sun iso madina wanda aka yi wa birnin madina ƙawanya an zagaya madina tsawon kwana 21 sojoji dubu sun zagaye birnin madina za ka gani a littafin alhawil kabir al'imamul mawardi ya ce fa fa'ashar salmanul farisi lokacin da labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da aka shirya yanzu an tsara yadda za a ga bayan shi kansa manzon Allah da musulmai inda za a kawo ƙarshen musulunci gaba ɗaya sai manzon Allah ya kira sahabbai ya ce to mai shawarar ku salmanul farisi ya ba da shawara bi hafril khandaqi a tona rami zagayen madina fa ajma'atil muslimun saboda haka musulmai sun yadda da wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni wa hafaruhu suka dinga tono zagayen birnin madina wa amila ma'ahum rasulullah za ka ɗauka manzon Allah yana gida yana zaune a shi ma da nashi diga ana tasara saboda faɗan ya fi ƙarfin a tinkari kafira me dalili saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulman da ke cikin garin madina a wannan lokacin mutum dubu uku ne kawai ga dubu goma sun taho ba su ƙaraso madina ba kaga sai dai a wata dabara da za ta jinkirta shigowansu cikin gare to wannan abin da zai jinkirta shigowansu shine a tona rami don haka sai manzo Allah ya haɗa mutum goma yahfaru min al-khandaqi 40 zira'an mutum goma su tona rami da ya kai zira'i arba'in kuma abin da sahabbai suka dinga yi kenan wallahi waɗannan mutane sun wahala saboda tabbatan islam Allah ya kara musu yarda wa faragu min al abinda zai gwada maka ba karamar wahala suka sha ba kwanaki shi da kacal suka yi suka zagaye birnin Madina da rami wai kai tunani a ce yau za a tona rami a zagaye garin Madina zurfin ya kai zira'i arba'in. wallahi sai dai a nemo ka tafila fa zamanin fa sun yi a kwana shida an gama saboda haka manzon Allah ya ce a tara mata ja'alun nisa'a was-subyan fil atam aka sanya mata da yara aka ce su je bayan gari aka dora su akan tsaunuka kai a cikin gari akwai duk da yake da tsauni sai a dora su a sama to sai ga qurayshawa sun iso ijtama'a fi arba'ati alafin qurayshawa sun iso su dubu hudu an shirya yaki humul فجاءهم الأحزاب من القبائل shawa na isowa ga sauran kabilu sun iso Madina mutum dubu goma sun gama haɗewa minhum ga tufan yahudu banin nadir hadda yahudawan Madina waɗanda manzon Allah ya kulla alƙawarin zaman lafiya da su a rubuce wanda su ne ma suka tsara wanda shi ya nuna maka alƙawarin kafiri baya tabbata manzon Allah yana cikin gari da mutum dubu uku to za ka ga labarin nan da duk na bayar ya zo ta riwayar anas bin malik sahabin annabi muhammad akwai albara'u bin azib shi ma ya ba da labarin kuma labarin al'imamu suyuti ya ce yana da kyau hakanan al'imamu haitami in ka dubi majma'u zawa'id a mujallar na shida shafin 131 da kuma kitabu siratin nabawiya na ibn hisham a juzu'i na uku shafi na 214 wanda ma ko da babu littafan tarihi sura guda Allah ya saukar mai sunan suratul ahzabi kai ka san me yasa aka yi ma wannan suna in ka dubi wannan sura aya ta goma zuwa aya ta goma sha ɗaya wallahi wannan aya ta isa ta nuna maka bala'in da ya samu musulmai a wannan lokaci Allah yake iz min fawqikum sun zo muku ta samanku to wannan idan aka ce saman ku ana nufin kibalar mashirki ta gabacin madina kenan su waye suka zo ta gabacin madina banu asad banu gatufan wanda jagoran su malik bin aufin annadri akwai uyaynat bin hisin alfazari sun zo mutum dubu kabilar banu gatufan sannan akwai Tulai, bin huwailid al-asadi wanda shi ma mun kira sunansa akwai huyayyu bin aqtab wanda yana daga cikin yahudawan banu quraiza da suke garin madina ta sama sun zo Allah shi yake ba mu labari da kansa wa min asfala minkum Allah yake kuma sun zo ta ƙasan Madina kaga sun zo ta saman Madina ƙasan Madina idan an ce ƙasan Madina ana nufin min qibalil maghrib ta yamma kenan su waye suka zo ta yamma Qurayshawa kenan kinana jagoran su Abu Sufyan bin Harbin fi Quraysh wa man tabi'ahu me Allah yake iz zagatil absaru lokacin idanu suka karkata wato sun kafe an kulli shay'in dan adam bai iya daga idonsa daga kallon rundunoni saboda in ka dubi adadin musulmai sai ka ga mutum da uku in ka daga ido kawai duhun kafirai kake gani so kaga ba za ma ka iya daga idonka daga inda kafirin suke ba shi yasa Allah ya bayyana mana wato tsabar firgici da ya samu musulmai a garin Madina zagatil absaru falam tanzur illa adu ila aduwiha gaba ɗaya duk wanda ke garin madina babu wanda yake kallo sai kawai kafirai idanun mutane na kallon kafirai me zai faru kwana ya ƙare Allah ya ce wa balagatil qulubul hanajira zukata suna kadawa maimakon ma Allah ya ce zukata suna kadawa ya ce zukatan sun zo makogoro saboda tsabar bugun zuciya wato kaga kenan in dai akwai inda zuciya za ta buga ta kai makura to zuciyar sahabbai a wannan ranar ta kai ƙarshe tunda Allah ya ce balagatil qulubu alhanajira wato ya'ani alhulqum zukata sun iso makogwaro saboda tsabar bugawa suna tsalle kaga yadda zaka ji zuciyarka na bugawa to sai Allah ya siffanta zukatan sahabbai da haka sai Allah ya ƙarshe ya ce wata zunnuna billahi zununa kuke yi ta ma'alla zace-zace saboda haka mutane na yi ta zato daban-daban in ka shiga birnin madina sai zama mutane sun kasu kashi biyu e- e- ikhtalafatis zunun munafikai suna tsammanin yanzu dai kwana ya ƙare munafikai suna tsammanin lallai a yau kan muhammadu dai da shi da mabiyansa an gama da su wa ashabahu kaga zaton da suke mara kyau ne amma abin da zai baka sha'awa su kuma sahabban manzon Allah fa zannal mu'minuna nasara wa zafara bihim wallahi duk da wannan gangami da aka yi sahabbai suna fatan su da su yi nasara duk da wannan shirin da aka yi shi yasa Allah bai ce zato iri ɗaya ba tazunnuna billahi zununa zaton da kuke ta ma Allah daban daban daban to abinda zai gwada maka tashin hankalin me Allah ya ce a gaba hunalika butuliyal mu'minu a wannan lokaci fa aka yi jarabawa ga masu imani kaji yadda Allah ya wa sahabban annabi Muhammad mai aka ce musu almu'minu masu imani ba za ka taɓa samun mutanen da aka ba su shaidar imani ba sai sahabban annabi Muhammad Allah ya ce an girgiza an jaraba muminai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza su girgizawa mai tsanani inda zalika iktubiral mu'minun a wannan lokaci akai jarabawa ga masu imani daga cikinsu akwai annabi Muhammad shi kansa saboda idan kana tsammani wani ya samu damuwa to ai annabi ya fi kowa damuwa saboda shine jagora don haka idan akwai wanda zai samu tashin hankali babu shakka manzo Allah yana gaba da shi amma da yake yana tare da Allah ka san yaqininsa ba irin namu bane an samu hadisai kashi uku na ɗaya akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali yace inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yawmal khandaqi ranar da aka tona wannan rami kafirai sun zo garin madina sai manzon Allah yana cewa yana addu'a mala Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah ina roƙonka ka cika kaburburan ka cika ma kaburburan kafiran nan da gidajensu ka cika musu wuta kaga addu'ar da manzon Allah yake makafiran sai annabi ya ce kama shagaluna an salatil wusta saboda sun shagaltar da mu ba mu ma iya sallah mafi daraja ba hatta gabati shamsu sai da rana ta buya kaga shi kansa manzon Allah bai sallar ba sai da rana ta buya shi yasa manzon Allah yake musu addu'a Allah ya cika kaburburan su da gidajen su daga wuta wanda dalili kuwa saboda tashin hankali ai ka ji abin da Allah ya ce wa zulzilu zilzalan shadida kuma an jaraba su wannan girgizawan da Allah ya musu shi yasa fargaba da tsoro ba a san wani hali za a shiga ba saboda a wannan lokaci a wannan lokaci ka'idar ita ce dole a yi sallah da aka saba hadisin nan yana sahih bukhari babu hafizu ala salati wa salatul wusta hadisin 4259 a lafazin al'imamu muslim annabi ya ce shagaluna an salatil wusta sai annabi ya ce salatil asir kaga annabi ya fassara manzo Allah ya ce sun shagaltar da mu game da sallah mafi daraja sai manzo Allah ya ce ita ce sallar la'asar to sayyidina ali ya ce thumma sallaha bainal maghribi wal isha'i sai annabi yayi sallar la'asar a tsakanin magariba da sallar isha'i kaga lokacin ta ya wuce kaga an samu riwaya guda wanda riwayar nan muttafaqun alaiha na sahih bukhari yana sahih muslim to sai hadisi na biyu hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda habasal mushrikuna rasulullah abdullahi bin mas'ud shi ma yana cikin sahabbai a ranan a wannan gari yace kafirai sun tsara annabi anil asr bayyila la'asar ba hatta ihmarrat ash-shamsu sai da rana ta zama ja au isfarrat ko ta zama yalo faƙala sai manzon Allah ya ɗaga kai ya kalli sama la'asar ta kusa wucewa manzon Allah ya ce shagaluna an salatul wusta salatul asri kaga nan ma ya fassara sun shagaltar da mu game da sallah mafi daraja wanda ita ce sallar la'asar sai annabi ya ce mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah ka cika gidajensu da kaburburansu da wuta wannan hadisin na Abdullah bin Mas'ud kenan shi ma yana sahih Bukhari babu man salla bin nasi jama'a ba'da zahabil waqti hadisin 4112 yana sahihu Muslim babu dalil liman qala as-salatu al-wusta hiya salatu al-asr shi yasa in kaji ana cewa as-salatu al-wusta babu shakka sallar la'asar ne a dalilin haka yasa Imam Bukhari yayi babi musamman akai kuma saboda annabi ya faɗa ya zo ta hadisin sayyiduna ali annabi ya ayyana sallar la'asar shagaluna an salatil wusta salatal asri kaga annabi ya ayyana ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud shagaluna an salatil wusta salatal asri mala allahu qulubahum ajwafahum wa quburahum nara to wannan riwaya ta biyu kenan hadisin sayyiduna ali ya tabbatar annabi bai yi sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi manzon Allah kamar da sayyidina Ali faɗa yayi sallar la'asar a tsakanin lokacin magariba da isha'i kaga kenan rana ta riga ta buya to sai riwaya ta uku wanda tana sahihu muslim wannan kuma riwayar Jabir kaga an samu hadisin sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud na ukun su Jabir bin Abdullah al-Ansari Jabir yace inna Umar ibn al-Khattab jaa yawm al-Khandaq sai ga sayyidina umar ya taho inda annabi yake saboda kowa da inda aka aje shi wasu na wasu na saman gari wasu na kasan gari sai ga sayyidina umar ya taho ga annabi yana sauri jabir ya ce ba'da ma garabati shamsi a lokacin da ba'da ma garabati shamsu lokacin rana ta riga ta buya sai ga sayyidina umar ya iso kafin ya karaso faja'ala yasubbu kufara quraish yana ta zagin kafiran ƙurayshawa tun daga nesa yana ta zagin kafiran ƙurayshawa har ya iso yana isowa sai ce ya rasulallah ma kitu usalli al'asra ai ban kusan sallar la'asar ba hatta kadati shamsu ta garubu sai da rana ta kusa ƙuya to dama ina da alaula kawai sai ne sallah to wannan ya samu tashin hankali don bai taɓa yin haka ba a rayuwarsa Ka ji ai hadisin da muka karanta a baya sahabban manzon Allah gaba daya suna sallar la'asar ne a farkon lokaci yau gashi an kai rana ta kusa buya sannan sayyidina Umar ya sallar la'asar wannan abu ya tada hankalinsa shine ya zo ga annabi yana so ya tambaye shi wannan sallah ina take wannan sallah ina take yana gaya ma annabi sai manzo Allah ya ce wallahi ma sallaituha na rantse da Allah ni ma ban yi ta ba gaba ɗaya kai ka samu ma ta yi ranar ba ta ɓoye ba ni dai ban yi ba shi ne jabir ya ce faƙadimna ina butuhan akwai wani kwari a garin madina ana kiran shi butuhan abinda ya sa ake kiransa haka saboda yana da faɗi sai manzon Allah ya ce sahabbai a gangara cikin wannan kwari fa tawabba li salati manzo Allah yayi alwala wa tawabba'na laha mu ma muka yi alwala fa sallal asr ba'da ma garabati shamsu jabir ya annabi yayi sallar la'asar a lokacin rana ta gama buya thumma salla ba'da al maghrib sai da ya sallaci la'asar sannan sai ya sallaci magariba don haka yasa kaji malamai suke cewa babu yadda za a yi ka rasa la'asar inda akwai uzuri ka taras ana magariba ka ce bari ka fara yin magariba kafin la'asar wannan magaribar da kai bata inganta ba sai ka yi la'asar din kafin za ka yi magariba amma fa idan akwai uzuri kenan shi yasa malamai suke cewa kamar ibnu hajar ya ce abin da ya faru ga sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda shi dama yana da alwala kana umar hina izin mutawabbi'an sayyidina umar yana da alwala a wannan lokaci fa ba dara fa salata ya daga ido ya ga rana ta zama ja tana kokarin faduwa sai kawai sai na umar ya gaggauta ya sallah shine ya rugo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa a'lamahu bidhalika fil hali ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure yayi laifi sai sai manzon Allah ya ce masa shi kansa bai yi sallar ba ya tahayya li salati wa li hadha qama inda al ikhbari huwa wa ashabuhu ila al wudu' saboda aka manzo Allah ya kira sahabbai aka gangara aka yi alwala aka yi sallah shine ibnu taymiya a littafin minhaj sunnatin nabawiyya yace thumma sallaha ba'da al-maghrib sai ga annabi yayi sallar la'asar bayan magriba ta yi wato rana ta buya to annabi yana gama sallah sai Allah ya saukar da aya suratul baqara aya ta 238 Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta ku tsara salloli sai Allah ya ce musamman sallah mafi daraja wanda ita ce sallar la'asar wanda shi kansa manzon Allah ya riga ya fassara kafin ma ta sauko don haka idan aka ce as-salatul wusta sau da yawa muna cewa sallar tsakiya ibn hajar in ka fathul bari a mujallar 8 shafi na 42 ce laisal muradu bil wasti ba wai ana nufin bi tawassut sallah ta tsakiya ita ce la'asar dan in aka ce a tawassut baina shay'aini anan da Allah ya kira ta salatul wusta yana nufin ba ana alkhiyar sallah mafi daraja Allah ya ce ku kiyaye salloli to sai ce kuma da sallah mafi daraja karka ce wai da sallar tsakiya a'a da sallah mafi daraja sai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah subhanahu wataala to nan Allah ya bayyana ma annabi Muhammad fa in khiftum in kun shiga tsoro ba barin sallar za ku yi lokaci ya wuce ba farjalan aw rukbana in ji Allah ku yi sallar kuna kan kafafunku ko kuma kuna kan abin hawa kaga an samu sauki abin da ya sa manzon Allah bai yi ba saboda babu ba a samu wannan saukin ba a wannan lokacin sai Allah ya ce fa'iza amintun amma idan hankalinku ya kwanta fazkurullah sai ku ci gaba da bautar Allah kama allamakum ma lam takunu ta'lamu to daga lokacin magana ta kare kaga kenan babu sauran uzuri da zai sa a bar sallah lokacin ta ya wuce shi yasa da Allah ya tashi umarni ya ce hafizu ala salawati kowace sallah karka yadda lokacin ta ya wuce baka yi ba idan ba ka da alwala don akwai mutanen da za ka samu wani ah, ma ba mamaki an tsare shi ne saboda haka wurin da aka tsare shi fitsari ne najasa ne babu yadda zai yi alwala yake bari dai in na fita zara musallolin wannan kuskure ne ga abin da Allah maɗaukaki ya faɗa fa in khiftum farjalan aw rukbanan za ka yi sallar idan akwai hanyar taimama in ma ba hanyar babu damar alwala idan taimamar da alwalar ba za su yi ba to wallahi alwalan ma ta faɗi amma sallar tana nan za ka yi sallar idan akwai guri mai tsafta idan babu sai ka yi sallar a tsaye kana sunkuyo amma ba zai taɓa yiwa ka bar sallah har lokacin ta ya wuce ba wanda shine abin da mutane suke na kuskure kuma wannan ya samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa inna salatul wusta salatul asr annabi ya faɗi wannan sallah mafi daraja ita ce sallar la'asar kuma in ka dubi al-musnad daga cikin sahabbai akwai ummu salama matar manzon Allah abu ayyub al-ansari abu sa'idin al-khudri zaid bin sabit abu huraira abdullahi bin abbas waɗannan gaba ɗaya min qaulihim sun ce wace salla ce as-salatul wusta suka ce innaha salatul asri sallar la'asar ce kaga tunda Allah yake ku kiyaye salloli da sallah mafi daraja ashe akwai sallah mafi daraja wanda bayan Allah ya ce a kiyaye duka sallolin wato a fi mai da hankali akan ita wannan sallah shi yasa la'asar ta samu wata daraja ta musamman to bayan ibn tamiya ya kawo sai ce don haka jinkirin da manzon Allah ya na sallar eh, la'asar ya yi shi ne wato akan tsari saboda a lokacin babu wannan umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala amma falihaza haza kala jumhur galibin malaman suna sai suka ce inna zalika ta'khir wannan jinkirin da annabin yayi mansukhun bi hadhihi al-aya wannan aya da ta sako an goge saboda ka yanzu ba ka da wani uzurin da zai sa ka bar sallar la'asar rana ta kuyo ba kai ba falam yujawwizu ta'khir salati halal qital ko yaki ake bai kamata mutum ya jinkirta sallah ba bal aujabu uh, alaihi salat fil waqti halal kita wanda shine mazhabar al-Imam Malik al Shafi al-Imam Ahmad wanda galibin malaman sunna abinda suka tabbatar kenan Ibn Hajar ya kawo bayanai da dama game da abinda ake nufi da cewar in mutum ya ba sallar la'asar aikinsa zai ɓaci me ake nufi babu shaka wannan gaba an samu fahimta daban-daban za ka gani a fathul bari a mujallar na biyu shafi na 31 ɗaya. Tunda hadisi ya inganta daga manzon Allah mun karanta man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya baci to me ake nufi da aikinsa ya baci yace tamassaka bi zahiril hadisi aidan al-hanabila don haka a mazhabar hanbaliya mazhabar hambaliya idan ka bar la'asar rana ta ɓuya ka zama kafiri wanda shi tun da annabi ya ce aiki ya ɓaci kaga magana ta ƙari to amma mafi yawan malaman sunna suna tawili suna shigar da fahimta saboda in ba kai tawili ba za ka ɗauki zahiri kenan zahirin hadisin abinda manzon Allah ya faɗa kenan wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya ɓaci kaga manzon Allah bai ce ga irin aikin ba idan aka ce ku aikin mutum ya ɓaci gaba ɗaya kaga ai kafiri ne Allah ya samu gadi to amma galibin malaman suna suna tawili aqrabu hazihi ta'wilat kuma tawilin ma aka samu fahimta daban-daban tawilin da ya zama mafi mafi kusanci ko wanda malamai suka ce ya fi dacewa shine inna zalika kharaja makhraja zajr shadidi wa zahiruhu ghayru muradin zahirin kalmar da annabi ya ce aikin ka ya ɓaci ba wai hakan yake nufi ba amma annabi yana tsananta mana mu kiyaye to amma kamar ibn al-qayyim al akwai littafin da ya rubuta as-salatu wa ahkamu tarikiha sunan sallan kin. wani littafi ne guda daya shafi na 65 yace inna tarka nau'ani barin sallar la'asar iri biyu ne na daya tarkun kulli la yusalliha abadan shine mutumin da gaba ɗaya ma baya sallah fahaza yuhbitu amala jami'ahu to shi wannan gaba ɗaya an shafe aikinsa wa tarkun mu'ayyan mu'ayyan sannan akwai mutumin da zaka samu ya balla asar din na rana ɗaya fahaza yuhbitu amala zalikal al to saboda ka idan mutum ya bar la'asar na rana ɗaya to duk aikin da ya daga safe zuwa dare Allah ya ɓata shi kowane aikin lada amma na ranan kawai idan mutum ya bar la'asar ya jera kwanaki to gaba ɗaya ayyukan nasa Allah ya shafe wanda kuma wannan fahimta ta ibn qayyim jawziya ita ce wanda tafi dacewa da fassaran abinda manzon Allah yake nufi saboda haka yasa ba daidai bane musulmi ya bar sallar la'asar rana ta buya yanzu misali abinda yasa muka karanta wannan tarihin saboda ka auna da kai damuwarka ai da yawa zaka ji an ce ai wallahi na na samu shagali ai dawainiya ce ta hana ni sallah yanzu ka dubi dawainiyar da ta hana manzon Allah sallah sannan ka gwada da umarnin Allah bayan annabi ya bar sallar sai Allah ya saukar da aya saboda ya zama ishara gare mu hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin manzon Allah bai bar sallar la'asar ba sai dan tsananin fargaba da tashin hankali wanda musulmai suka samu a wannan lokaci amma cewar aikinka zai ɓaci gaba ɗaya misali kullum kana sallar la'asar akan lokaci rana ɗaya sai sallar ta kubuce maka a'a ba haka manzon Allah yake nufi ba wanda shine fahimtar ibnu qayyim jawziya wanda tawili ne kuma haka ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallad na 22 shafi na 54 ibnu taymiya yake tafwitul asri ka rasa la'asar a'azamu min tafwiti gairiha ya fi hatsari akan rasa wata sallah wannan babu shakka saboda waɗannan hadisai da muka karanta fa innaha as-salatul wusta saboda Allah da kansa ya faɗa sallar la'asar ita ce sallah mafi daraja al-makhsusa bil amri bil muhafaza wanda ta samu Allah ya ware ta da umarni na daban kaga Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli inda Allah ya bar magana haka ai la'asar ta shigo amma duk da haka sai Allah ya ce wassalatil wusta kaga sai ya nuna sallar la'asar tana da wata daraja ta musamman to sai ibn taymiya ya ce wahiyar lati furidat ala man kana qablana in mun tuna darasi da ya wuce manzon Allah ya ce la'asar an wajabta ta ga al'ummomi da suka zo kafin zamanin shi amma duk sun tauye sai ibn taymiya ya sake ba mu misalin hatsarin barin la'asar ya ce la'asar ne fa annabi suleiman ya rasa wanda Allah maɗaukake ba da labarinsa a suratu sa'ad aya ta talatin yake cewa ikuri ba alaihi bil'ashi safinatul jiyad inda Allah yake bayani da yamma annabi suleiman ya ce a kawo mai dawakai aka zo ana nunawa mar dawakai na jihadi ana nunawa sai ga rana ta faɗi rana za ta buya annabi suleiman ya ce a dawo da su waɗannan dawakai suka hana ni sallah annabi suleiman ya dinga tsaron su gaba ɗayansu wanda me yasa Allah ya ba mu labari akai wanda shine ibn taymiya ya bada misali da shi zaka gani a majmu'u fatawa mujallal na 22 shafi na 54 saboda ka gane darajar wannan sallah ga annabawa sannan kuma a mujallal na 7 shafi na 494 yace inna Allah lam yaj'al shay'an yuhbitu jami'al hasanati illa al-kufr abinda malaman sunna gaba ɗaya suka tsaya akai shine me za ka yi wanda zai bata aikin ka gaba ɗaya shine ridda da zaran mutum yayi ridda to aikin sa ya baci in ya mutu bai tuba ba wanda ita ce fahimtar al-Imam Shafi'i kama annahu lam yaj'al shay'an yuhbitu jami'as sayyi'ati babu abinda da yake rusa laifuka gaba sai abu ɗaya shine tuba so kaga tuba yana rusa laifuka ridda tana rusa ayyuka to amma fasikanci fa saboda in mutum ya bar sallar la'asar har lokaci ya wuce fasikanci ne kaga fasikanci da sabon Allah a wannan ba zai rusa aikin ka gaba ɗaya ba sai ka koma ga tawilin ibn qayyim jawziya aikin wannan ranan ya baci tunda annabi ya faɗa habita amaluhu aikinsa ya baci kaga sai a ce na ranan ai saboda aikin jiya an riga an kai shi ga Allah subhanahu wataala aikin yau sai a rusa saboda wannan aikin da mutum yayi Allah ka tsare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب